Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato Hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya yau Alhamis biyar ga watan Disamban tara Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku sanyi da muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe shida agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan a Ghana wato karfe sha 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaida wa kwamitin majalisar wakilan amurka cewa shugaba donald trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance ana hasashen cewa ayyukan yada labaran kungiyar is na tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet bayan da jami'an nahiyar turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni shugaban kasar uganda yoweri museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a a wani gangami yaƙi da cin hanci da rashawa duk da yake manazarta na ganin ba da gaske yake ba. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an horar da wasu matasa dabarun cuɗanya da al'umma da kuma haɗa kai da jami'an tsaro wajen gudanar da aikin sa kai kamar yadda mahalatta taron ke cewa. Sun koyar da mu akan in an zo an samu jami'an tsaro a samu a haɗa kai da su idan ka kama mai laifi idan ka ɗauka ka kai musu su sun san yadda za su hukunta shi kai kar ka ɗauki doka a hannunka. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu jami'an tsaron ƙasar ne suka samu wani horo na musamman kan dabarun tattara bayanai da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci. In aka zo fagen faman nan tare da 'yan ta'adda, da akwai abubuwa da yawa waɗansu labarai da da za a iya samu a nan kan fage, wani za a yi amfani da su a koti. sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya kuma ga labaran. Manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Farfesa sha'anin shari'a na Harvard Noah Feldman ya faɗa wa 'yan majalisar cewa a yadda trump ya buƙaci shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buɗe bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na democrat a zaɓen shekara ta 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya nuna karar cewa ya aikata babban laifi wanda aka tsara daga cikin laifukan da ake tsige shugaban kasa a kan su a kundin tsarin mulkin amurka ita kuwa pamela kalan farfesar shari'a stanford cewa ta yi ya kamata a ce shugaban amurka ya hana kasashen waje yin kutse a zaben amurka ba wai ya gayyato su ba ta bayyana buƙatar trump da ya yi uh, bukatar da Trump ya yi wa Zelensky a matsayin babban laifi wato um, a matsayin babban laifi na amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba a jawabinsa na budewa wani farfesan shari'a daga jami'ar north carolina michael garhard ya ce dawa kwamitin shari'a na majalisar cewa idan har majalisar ta kasa tsige trump a nan to ko lalle yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida domin kuwa kundin tsarin mulki ya yi haramcin kafa basarake a kasar amurka ba wanda ya fi karfin doka ko da kuwa shugaban kasa ne a kalamansa yan republican masu goyon bayan trump kuwa sun kira wani farfesan shari'a a jami'ar george washington jonathan tolle wanda shi kuma ya ce akwai rauni sosai ga shaidun da ake yunkurin tsige trump da su da kuma ƙiyayya karara daga 'yan democrats domin tsige trump ana hasashen cewa ayyukan yada labaran kungiyar is na tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet yayin da suke kokarin farfadowa fiye da mako daya bayan da jami'an nahiyar turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni ba kamar yunkuri na baya na dakile kafofin farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda ba da ya samar da sakamako na wucin gadi jami'an yaƙi da ta'addanci da manazarta na cewa matakin baya-bayanan da alamun yin tasiri mai ɗorewa a iya a iya sanin mu a yanzu is ba ta kan intanet a cewar eric van der seep mai magana da yawon ofishin babban mai gabatar da kara na kasar belgium a wani taron manema labarai makon da ya gabata a birnin hague ya zuwa yanzu dai sakamakon ayyukan 'yan sandan haɗin gwiwar turai da ƙungiyar tarayyar turai suke yi da kamfanonin samar da kafofin intanet kamar telegram da twitter da google da instagram ya tabbatar da wannan kisasin. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a jiya Laraba a wani gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa. Yana mai bayyana masu cin rashawa a matsayin laɓaɓɓu da ke sace dukiyar ƙasa. Transparency International ta sanya Uganda a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka, ƙasa da ƙasashen Kenya da Mauritania da Najeriya, Kungiyar Action Aid International a kasar ta Uganda ta ce gangamin da Museveni yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa ba da gaske ba ne domin kuwa gwamnatin sana da zarge-zargen aikata shi. manazarta na zargin babban sufeto janar na uganda da cewa yana kama kananan jami'ai da matsakaitan 'yan kasuwa ne kawai dangane da cin hanci da rashawa to sai dai sufeto janar din ya aminta da wasu manyan ya aminta cewa wasu manyan jami'an gwamnati na labewa bayan museveni to amma ya yi ikirarin cewa shugaban da gaske yake a yankurin kawar da cin rashawa. You see, when he says, I am ready to fight, it means he's ready to give them up. ta ce kaga idan ya ce ya shirya wa yakin toko ko hakika ya shirya din kuma zai bankaɗo su don haka idan ka ko idan so neman su kuma idan za a yi masa adalci idan za ka binciki mutanen da ke kusa da shi ba zai ce ka daina binciken su ba abinda kawai yake cewa shine ku kawo mini tabbatacciyar shaida waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun kashe wani ma'aikacin jin kai ɗan ƙasar Japan da kuma abokan aikin sa biyar a gabashin ƙasar Afghanistan jami'ai sun ce an yi harbin ne da safiyar jiya laraba a jalalabad babbar shalkwatar gundumar nangahar mai magana da yawon gwamnatin gundumar ya shaidawa muryar amurka cewa dr tetos nakamura da sauran ma'aikatan kungiyar agajin lafiya ta japan wato jms a takaice suna kan hanya ne zuwa wajen wani aiki da ake yi sa'ad da aka kai musu farmakin attaula koryani ya ce nakamura wanda shine shugaban kungiyar agajin ya sami mummunan rauni an kuma kai shi a asibitin birnin inda anan ne ya cika ya kara da cewa direban sa ɗan ƙasar afghanistan da wasu jami'an tsaron lafiyarsa na daga cikin waɗanda aka kashe ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya afghanistan ya yi allah wadda ya da kisan na dr nakamura wanda ya bayyana da hari na rashin hankali ga mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa ga taimakawa 'yan afghanistan mabukata a gaida murtala faru kusan yana da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc sai kuma rahotanninmu yayin da najeriya take ci gaba da nemo mafita kan matsalar tsaro da ta kici ta cinyewa arewa maso gabashin kasar majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin shirinta na taimakawa ƙasashe masu tasowa ta horar da 'yan ƙato da gora da 'yan banga da kuma mafarauta dabarun cuɗanya da al'umma da haɗa kai da jami'an tsaro matasan su 400 daga jihohin adamawa da yobe waɗanda suka zo cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zaman ɗan ƙasa na gari da ke garin jos na jihar jihar Plateau sun samu horo ne kan kaucewa take hakkin ɗan adam fahimtar darajar al'adun al'umma da kuma haɗin kai wajen gudanar da aikinsu ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Muhammad Shamsuddin daga jihar Adamawa ya bayyana yadda ya amfana da taron. sun koyar da mu akan in an zo a samu jami'an tsaro a samu a haɗa kai da su idan ka kama mai laifi idan ka ɗauka ka kai musu su sun san yadda za su hukunta shi kai kar ɗauki doka a hannunka. sunana hawa haruna daga damaturu yobe state idan akwai tashin hankali a eriyon ko wani abu za mu yi kokari da yadda abin da aka koya mana mu nuna musu hakan ba shi da kyau mu zamar wa 'yan uwanmu da iyayenmu zaman lafiya a yankinmu. sunana idris shu'aibu usman daga adamawa ni na koya abubuwa da dama musamman ma fannin leadership eh, shugabanci Eh, da kuma yadda za mu haɗa kanmu ba bambancin addini ko na yare ko na wani kabilanci an koya mana abubuwa da dama wajen irin musamman irin abu da yake faruwa a mu najeriya na harkan kidnapping da kuma maganan eh, sace-sace mutane da kuma abubuwa da dama so an koya mana yadda mu za mu nuna ma za mu faɗakar da wasu cewa wannan abu ba shi ne ba in ka rasa ba wai sai ka je ka cutar da wani kafin ka samu ba wasu 'yan Kato da Gora kenan da ke taimakawa wajen samar da tsaro a jihohin Adamawa da Yobe. Ita ma sarauniyar yakin bakan Adamawa Aisha Bakari Gombi wacce ta yi fice wajen daukan bindiga da yakar 'yan ta'adda a yankin. Ta ce irin horon da matasan suka samu zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Ai su matasa su ne ginshikin al'umma su ne kuma za su kasance manya a gobe. Idan kuma aka horar da su suka samu ilimi suka samu tarbiyya mai kyau na gari to tabbas Yes. za a samu zaman lafiya mai kiranki musamman ma waɗanda ko da matasa ne waɗanda suke shiga ayyukan boko haram to alhamdulillahi a yanzu dai kam mun samu gaskiya mun samu saukin al'amarin don matasan kowa ya gane wanda yake ciki ma yanzu yana addu'an Allah ya fidda shi. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari, Mr. Jona Bitrus Bawa, ya ce matasan sun samu horo ne da zai canza tunaninsu ta yadda za su gudanar da ayyukansu bisa kan ka'ida eh horo da muka bayar kamar yadda muka sani na ɗaya capacity building muna so mu dai su ne yawanci vigilantes wanda suke taimakawa sojoji yakan wannan boko haram so dole mu building capacity don su ba su da wani basic military training eh. to mu namu muna building na capacity din su yadda za su zama physically fit su zama mentally alert da kuma issue na mindset yadda za mu canja tunaninsu su yi abin da ya kamata dole ne mutane da suna irin wancan abubuwa mu kawo su yadda za mu koyar masu zama 'yan ƙasa na gari yadda suna yin komi su yi bisa ga ka'ida bisa ga doka. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari kenan Mr. Jona Bitrus Bawa, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda a wani yunkurin karfafa matakan gurfanar da masu hannu a ayyukan ta'addanci. Gwamnatin ƙasar da haɗin gwiwar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani taron horo na musamman domin jami'an tsaron ƙasar da nufin karantar da su muhimman dabarun tattara bayanai da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulamu Barma ya aiko mana. Kowa ya taka doka, doka ta taka shi. Jakadan Amurka a jamhuriyar Nijar Eric P. kenan a yayin bikin buɗe taron horon da ƙasar ta Amurka ta shirya da nufin horar da jami'an tsaron ƙasar Nijar dabarun tantance sayyancin bayanai masu alaƙa da sha'anin ta'addanci. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin na Amurka Alhaji Idi Bara'u ya yi mana ƙarin haske akan makasudin wannan yunkuri na haɗin gwiwa. Doka ta ce idan ana tuhumar mutum da wani laihi ko aikata wani laihi ko sa hannunsa a cikin wani aika ya kasance an bi tsarin da shari'a ta tantance da shi cewa da an kai shi inda za a tabbatar da an gudanar da bincike yana da laifi a kai shi a gaban alkali a mishi hukunci daidai da barnar da ya aikata idan kuma an same shi da tsarki kuma a sallame shi waɗanda suka ba da mafaka ko ka ara wani babur ɗinka ko wata mota ko kuma gidanka ma ko gonarka domin a aji makamai duk wanda aka sama a cikin wannan barna zai ɗanɗana kudarsa a gaban doka. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun jinjina wa yunkurin gwamnatin jamhuriyar Nijar a can baya sakamakon lura da yadda kasar ta kafa wata kotun musamman mai alhakin hukunta mutanen da ake zargi da ta'addanci sai dai shirin ya yi fama da wasu kurakurai dalili kenan mukaddashin ministan shari'a maman waziri ke ganin wannan horo zai taimaka a kauce wa tangardar da aka fuskanta a can baya akwai waɗansu da yawa da suka yi barna mugun barna kuma suka kubcewa koti ba za a iya tsare su tunda babu hujjoji rauke kamata yi in aka zo fagen faman nan tare da 'yan ta'adda da akwai abubuwa tewa waɗansu labarai diya da za a iya samu a nan kan fage wani za a yi amfani da su a koti a dai bangare wannan zama ya baiwa bangarori damar saka hannu akan wata yarjejeniyar gudanar da aiki kafada da kafada tsakanin ofishin ministan tsaron Nijar da na ministan cikin gida da takwaransu na shari'a da ɗaya gefe kasar Amurka da reshen majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da fatauci da miyagun kwayoyi da aikata miyagun laifuka onidc ko unodc matakin da wakiliyar wannan hukuma elena ricacho hai ta ce ya yi daidai da shawarwarin da aka tsayar a yayin wani taron da aka gudanar a baya-bayan nan a abuja a kan batun tattara hujjojin fayyace ayyukan ta'addanci euh, Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger da a gaida silamu mu bar mu da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan Washington na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. sunana bahauddin abbas mashi chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Sunana Zainab Muhammad Bunanu. Ni shawara na da zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. Sunana Buhari Yunusa Kumriya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba matasa taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a najeriya da murya amurka ta shirya a birnin tarayya abuja Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kuwa shirin domin iyali na yau Alhamis ta farko a watan karshe na shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daga cikin mahalarta wannan taro da sashen Hausa ya shirya domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. akwai matasa 'yan gwagwarmaya maza da mata waɗanda suka ba da shawari kan yadda suke gani za a iya shawo kan wannan matsala ga abin da suke cewa. Sunana Bahauddin Abbas Mashi, chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Magana ta farko akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi. Ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban. Da akwai tribal marks na mutane misali yanzu a ce ba fulatani yana da kalangu ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata ƙasa ko wani gari a gan da kalangu za a ce kai wannan ba in yamuri bane ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare bari da sauransu da akwai marks na uku uku da sauransu na kowane suna da yanzu duk an saki wannan ɗaya kenan sai magana ta biyu da nake so in yi shine abin nan matakai hudu ne ya kamata matakan nan guda hudu suna da priority kowane yana da girman shi babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da aka yi wanda shine maudu'in da muke magana akai tunda wasu maganganu suna zuwa ana dan kaucewa kaɗan daga ciki babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da aka yi musamman na yara da aka yi dinnan magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana babban priority shine iyaye su ne number one na biyu su ne malamai me yasa malamai suka zama saboda malamai su ne ke tarbiyyar yara tun suna kanana. su yi nasu akan yadda za su tafi da al'amuransu na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki because authority ne a kanta ta san ya al'umma ta suke ya ya kamata ta gaidin nasu da sauransu sai na karshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community community suna da da rawar da za su taka a kan unguwarsu a da za ka ga cewa uba dan kana ko makwabci da sauran zai iya hukunta yaro in yayi wani abu zai iya ganin yaro ya fito kila karami ba wanda ke jiki gida a sa miki wani daki amma yanzu abu ya lalace zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba so wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su iyaye malamai gwamnati da community to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura. Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. da ta faɗaɗa wannan aiki na social worker ɗin nan tun da dama akwai ministry ɗin ta hana ɗaukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motan da ta amince da su sannan su wa'annan ma'aikata na social worker ɗin nan dama an riga an san su wanda dama tuntuni tun muna ƙanana ana kiransu malaman ɗa'a su wa'annan malaman ɗa'a ɗin su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen anguwa da irin tarbiyyansu sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara a zube to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kuɗin da za su rinka biya to wannan kuɗin zai kasance gwamnati za ta samu kuɗaɗen shiga sannan kuma su iyaye za su kula da 'ya'yansu ta wajen haka tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka ɗauka sannan kuma shi zai iya ba da report kamar yadda shi ja da ya wani magana akan wata yarinya wani yarinyar da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikinsu yadda ya kamata ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su ɗauke ta sai su sada ta ga su 'yan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwanni saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa wannan aikin social worker ɗin su ne watan malaman ɗa'a kenan sunana buhari Nusa, kumriya yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne misali a inda nake zaune a maraba a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar islamiyya karfe goma na safe kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar akwai wanda yake kula da su waɗannan yara an zo da su su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu to me son kayan ka hausawa sun ce ya fi ka dabara a wannan tasa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai ba haya ya fito yana fitowa kafin ya fito sai ya samu yaro ɗaya babu shi an ɗauke shi wannan yaro yaron makocina ne aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba kaga wannan an iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro akwai wani abu da yake faruwa ta bangaren su na jami'an tsaro don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani ya yi wa yarinyarsa 'yan shekara shida fyaɗe wannan yarinya shi ba wannan aboki na tumatir yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fi na dubu ashirin ba ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira dubu hamsin wanda ƙarshe ma sai ce ice ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa bayan jarin da yake takama da shi yadda yake dan siyan kaya da shi yake siyowa ya siyar ya kai wa 'ya'yansa abin da za su ci wannan sun zo ip wanda kes ɗin yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu duk da yake eh na dan sauka da kan mudu inda muke yi to ina tambaya ne ga shi to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abin zai gagare su slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu akwai wani ba dole wai bawa din in the time bawa ne akwai kes da muka taba yi aka kama wata magajiya yar arewa ce center ce ita ne take recruiting house helps masu aiki za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan za a kawo su a aje su 2-3 years an juya kwakwalonsu an brainwashing ɗinsu a tuttura su su yi ta aiki gun mutane a nan abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing now back to the issue process da aka bi aka kama dinan kuma we can't compare wannan directly da yellow kaga na yellow shi directly da ita shaidu komai kowa na can wannan an kama wanda suka saya yaran akwai wanda suke da syndicate din wanda in ka je kai prosecuting nan kadai a wayan nan kawai maganan zai kare in akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba don yadda shi ya faɗa da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan wanda aka ba izini wani shi ya ce dubu ɗari biyu ake sa ya kawo kowane yaro kaga akwai wanda shi kuma miliyon ɗaya za a ba shi ya kawo yaron nan cikin miliyon ɗaya ba wannan ɗari biyu so traces din ne it's quite long ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kare an bar kes in kenan dole a yi digin it might take some time amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba duk abin da aka ji a tura wani yana zaune a kauye a can dama turu bai ma san me ake ciki a onitsha ba yana da phone duk abin da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce ba za a verify ba ba za a recasting ba haka muke fama da su Abin da za mu iya ɗauka kenan daga wannan zaure da fatan shawarwarin da aka bada za su taimaka wajen shawo kan wannan matsala. Muna kuma ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga wannan shiri musamman waɗanda suka halarci taron da kuma wakilanmu da ke birnin tarayya Abuja da suka jagoranci shirin. Yanzu a madadinsu duka da kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... Madalla a gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Hafiz manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci ya tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance yayin da ɗaya masanin ya musanta haka. ana hasashen cewa ayyukan yada labaran kungiyar is na tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet bayan da jami'an nahiyar turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni shugaban kasar uganda yoweri museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a a wani gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa duk da yake manazarta na ganin ba da gaske yake yi ba masu suka a kan lamiri sun bayyana cewa shekarar bara ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta transparency international ta saya uganda a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa cin hanci da rashawa a nahiyar afirka prime ministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana daular iran da cewa tana tangal-tangal inda ya ce isra'ila ta daura marar mai da martani ga hare-haren da kasar take kaiwa netanyahu ya bayyana haka ne a jiya laraba sa'adda yake tare da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a yayin da su biyun suka ziyarci lisbon daban-daban domin tattaunawa da shugabannin kasar portugal iran tana kai hare-hare yanzu haka a syria lebanon da iraki da kuma yaman da gaza a cewar netanyahu ya gode wa shugaba trump akan ci gaba ci da matsin lamba ga iran yayin da pompeo ya bayyana goyon baya ga 'yan kasar ta iran masu zanga-zanga pompeo ya ce waɗannan mutane ne da ke neman 'yanci da sahihiyar hanyar rayuwa haka kuma sun gane barazanar 'yan mulkin danniya da ke shugabancin jamhuriyar musulunci ta iran to sai dai daga prime minister har pompeo ba wanda ya taɓo zancen ƙudurin Netanyahu na mamaye gabar tekun Jordan da ke yammacin teku. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokanan malam rabiu headmaster dan masanin saminaka da ke jihar kaduna najeriya da allah ya yi wa rasuwa jiya da fatan allah ya ji kansa da rahama amin kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar imel ta adireshin mu hausa-service at com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hero diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci paul ni muhammad hafiz baballa daga nan birnin washington dc ke cewa sai mun haɗa shirin mu na hansi. Afrique. Le monde aujourd'hui.